Hausawa Top TV tashar al'umma. Wata sabuwa shahararren ɗan wasan barkwancin nan Baba Ari na fina-finan Kannywood ya lakaɗa wa wata malamar Islamiyya duka a kan tada ƙiyarsa a Islamiyya sakamakon laifi da ta yi. Shin ya aka yi wannan al'amari ya auku har Baba Ari ya je da ki wannan malama da take malamar 'yarsa a Islamiyya? ku biyo mu a cikin wannan rahoto namu domin jin gaskiyar al'amarin yadda wannan lamari ya faru. Masu saurare kanin rahoton kuka saurara yanzu kuma bari mu tsinduma cikin kawo muku cikakken wannan rahoto akan wannan al'amari. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda muka ambata muku shahararren ɗan wasan barkwancin nan na Kannywood ne ya je har wajen wata malama ta islamiyya da ke malamin yarsa ce ya mata duka a kan wato wannan lamari na cewar waita da a islamiyya inda a ƙaulin aka ce marin ta yi wani gurin kuma aka ce duka ya yi inda muka tsakuro muku wannan rahoto akan wannan batu da aka fara tattauna shi tun ajiya da yamma zuwa dare akan wannan abu da ya faru wanda dole ya ci wa mutane tuwo a ƙwarya sakamakon babu ari an san shi fitaccen jarumi ne wajen wasan barkwanci kuma ya zo ya aikata wannan abu wanda jahilai ne kaɗai ke aikata shi gidan rediyon nan na nasara rediyo da ke jihar kano sun wallafa wato yanda abin ya faru inda suka ce ana zargin fitaccen jarumin wasan barkwanci na masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanewood amina ari baba da jibgar wata malamar islamiyya da ke yankin kofar nasarawa a jihar kano bisa hukunta 'yarsa mai suna hafsa da malamar ta yi a makaranta sakamakon laifi da suka aikata malama safiya nasir wacce ake zargin ari baba ya jibge ta ta ce tana zaune a cikin aji ta biya musu karatu sai yarinyar take cin wato gam. tare da wata ɗalibar a kusa da ita. Bayan kuma dama wani malami mai suna Malam Suleiman ya yi musu magana a kan taunacin gamɗin. Saboda haka ta ɗauki bulala ta daki wato ta kusa da ita, amma ita hafsa sai ta ce ba za a dake ta ba. har suka yi sa'insa wato ta catar baki ta ja mata a kan wannan lamari. Ana fara yi mata bulala sai ta zube a ƙasa wanwar da nufin tayar da aljanu wai saboda an da ta wato ita 'yar ari baban kenan ina cikin tafiya ne sai ga mahaifin ya zo yana cewa ke hafsa waye ya doke ki wacce malamar ce ta da ki? shi baba ari kenan yake tambayar yasa ana faɗa masa kawai sai ya janyo ni ya kifa min mari ya fara taka bayana da takalmi a nasa ɓangaren ari baba ya ce ya yarda ya yi kuskure kuma ya amsa laifinsa amma ya yi rantsuwa da mahalicci akan cewa gefen ɗan kwalinta kawai ya daka. To dai kun ji wannan lamari kamar yadda gidan rediyon nan na nasara suka wato bayyana yadda abin ya faru. ba iya nasara rediyo ne suka wallafa wannan batu ba akwai wani wanda ake ce masa ukasha sa'adu wato inda ya wallafa ya ce babbar magana jarumin kannywood baba ari ya lakaɗa wa malamar islamiyya duka saboda ta hukunta 'yarsa na rantse da allah gefen ɗan kwalinta kawai na doka in ji baba ari shi ma dai yanda nasara rediyo da suka wallafa wannan rahoto shi ma haka ya wallafa wannan bayani a game da sa'insa da aka fara yi akan wannan lamari a harin yanzu dai baba ari ya janyo wa kansa zagi bisa wato wannan lamari da ya aikata babu shakka irin wannan lamari na wato zuwa ka daki malamar da take malamar yarka babban lamari ne domin kuwa lamari ne da yake nuna ƙungurmin jahilcin mutum da kuma son 'ya'ya wanda idan mutum ya haɗa wannan zai janyo wa kansa da na sani yara ba a biye masu akan irin wannan lamari kuma dukkan wanda aka ce yana koyar da ɗanka to fa babu shakka babu abin da zai haɗa ka da shi illa fatan gaisuwa da kuma yaba masa akan ƙoƙarin da suke duk wanda zai koyar da ɗanka babban aiki ya yi maka domin kai ba za ka iya zama ka koyar da shi ba Allah ma ba ka da ilimin da wannan ɗan naka ya samu a wajen wanda ka je kaiwa rashin mutuncin shi malami abin girmamawa ne yau ka je an da yarka ka je ka yi rashin mutunci har ta kai ga ka ɗauki hannu ka da malamar da take koyar da yarka shin yaushe yarka za ta ringa bawa malamai daraja da martaba yarka daga nan ba za ta ƙara ba wa malamai kima da daraja da martaba ba dukkan abin da za ya mata za ta ga cewar ai duk malamin da ya dake ta ubanta zai zo ya ɗauki mataki kaga kenan mai gari ya waya yarka ba za ta taɓa zama ta karatu ba kuma ilimin da yarka ta samu ba zai taɓa mata albarka ba ba zai taɓa amfana ta ba saboda ilimi ne da ta same shi gashi nan gashi nan dai dukkan uba in dai mutum ne na kirki mutum ne na gari yarinya kama idan ta da daga islamiyya aka da ta ko daga makaranta ta zo tana kuka ka tambaye ta ya me kike kuka ai malama ce ta da kamata ya maka kara mata dalili ko shine idan kai mata haka shine zai janyo ta gane cewar abin nan da ta malama ta da ke babban kuskure ne kuma gobe in an da ke ta ma tun daga makaranta za ta ja bakinta ta yi gum ta share hawaye ba za ta so ma ta zo da hawayen gida ba saboda ta san idan ta zo ƙara mata za'in wannan shine natijar iyaye na gari wannan shine siffofin iyaye na gari babu yanda za yi uba idan na gari ne je ya aikata wannan mm, almuhimma wai ga malamin islamiyya malamin da take koya wa 'yarka addini take koya mata karatun ƙur'ani zancen allah abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar na hukunci a dukkan cikin wato bayi da duniya baki ɗaya musulmai da shi suke amfani wajen komai da komai wannan babu shakka tantagaryar jahilci ne da kuma wato ƙeƙashewar zuciya da son 'ya'ya idan mutum ya biyo son 'ya'ya to fa hakan zai kai shi ga halaka ya kamata iyaye da suke aikata irin wannan abun su sani cewa babbar masifa ce ka taka ka je ka riki malamin da yake koya ɗanka ƙur'ani subhanallahi wannan babban jahilci ne babu shakka wannan jarumin wasan barkwanci ya aikata babban abin da ya janyo kansa zagi da kuma wato mutuncinsa dole zai zube idan da ana yi masa kallon daraja da martaba musamman ma da yake fitowa a barkwancin a tsoho idan ana masa kallon wato yana da daraja to yanzu darajarsa ta zube kuma wannan abin da ya aikata ya kamata ya je ya ba ta haƙuri ta haƙura akan wannan abu da ya kuma etta a hukunta ta bisa wannan abu da wannan ubana ta zo yi don ko da a ce korarta aka yi daga wannan islamiyya kamata yi idan an kai ta wata islamiyyar kada a karɓe ta har sai wato shi ya fito ya gaya duniya ya ba wa wannan malama haƙuri malamar ta fito ta haƙura sannan a karɓe ta muddin kuwa duk islamiyyar da suka karɓe ta to hakan yana nuni da cewa ba zai daraja islamiyya ba a nan gaba zai ɗauke ta ba a koman komai ba kuma ita ma 'yar za ta ga kamar malamai ba su daraja amma misali a kai ta nan a ƙi karɓarta a kai ta nan a ƙi karɓarta ta zauna a gida ba karatu hakan zai sosa masa rai har sai ya fito ya ba da haƙuri duk islamiyyar da aka kai ta su ce sai ya fito ya ba da haƙuri malamar ta haƙura sannan za a karɓe ta to wannan shine za a nemar wa islamiyya da malaman cikinta martaba da nati da fatan allah ya sa mu dace masu sauraron me za ku ce akan wannan abu da jarumin barkwancin ya aikata akan wannan malamar islamiyya